وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi أبتاج البلوغ المرام من أدلة الأحكام لتاج ابن حجر الأنصار يوزان شكاً قارة بيان أخان زكاة الفطور إن شاء الله wato za mu karanta hadisi na gari shida da arba'in da tara هو خديث من كده تفسير وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن تربو حديثنا عند أبو سعيد الخدري صحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الله مدد في تعالى مسيرا قال كنا نقضيها في زمان النبي wato abu da ibn al ya ce mun kasance mun sahabbai muna bayar da katin fitri a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gare muna bayar da zakatun fitri na amin ta'ami sa'i guda na kowane irin abinci muna ba da sa'i guda madadin zakatun fitri na mutum daya sa'i guda na kowane abinci au sa'an min tamrin ko kuma sa'i guda na dabino au sa'an min sha'irin ko sa'i guda na hatsin sha'ir au sa'an min zabibin ko kuma sa'i guda na busashen inabi shine zabib mutafakun alai wannan hadisin yana sahihul bukari da kuma sahihul muslim wato alimamu imam bukari ya rawaito hadisin cikin kitabu zakat babu sadaqatul fitri ka'un min ta'amin wannan dalilin yasa al-imam bukari ya bayyana suna cewa zakatul fitri sa'i guda ne na kowane abinci sa'i guda na kowane abinci saboda wannan lafazi na abu sa'idin al-khudri sa'an min ta'amin wannan dabirin ya sa imamu bukari ya yi baji a kan cewa shi zakatul fitri ita zakatul fitri ba ta tsaya kan wani nau'i na abinci sa'an min ta'amin sa'i guda ne na kowane abinci hadisi na 1506 da kuma babu sa'in min zabibin hadisi na uku da ɗari biyar da takwas hadisi na rafa'i wato mutafakun alaihi don muhajjar ya ce wa fi riwaya ce a wata riwaya kuma hadisin din da abu sa'idin hudari a wata riwaya ita ma tana cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim abu sa'idin hudari ya ce auka an min afifin ko kuma mu bayar da sa'i guda da cuku abinda ake ce ma cuku kamar yadda ya fi kan arab a mujallar na farko shafi na 125 shai'un yutta kazu min labanin mafi wato nono ne ke taskararwa a samar da abinda ake ake kiransa cuku suna yin haka saboda samun wani nau'i na abinci daga cikin nono abu sa'id al yana tabbatar mana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ake rikon a matsayin abinci ana fitar da zakatul fitr daga jikinsa don haka yasa ya fara bayani akan nau'in da nau'in abin da ake riko a matsayin abinci yace sa'an bil ta'amin sannan ya kawo sauran nau'uka na abubuwan da ba a rikon da su a matsayin abinci kamar dabino kamar sha'ir kamar zabibi mutane ba su dogaro da waɗannan a matsayin abinci amma dai abu na farko shine ainihin haddi wanda mutane suke dogaro da shi wannan dalilin ya sa ya fara gabatar da bayani a kansa har ma ya kawo ga bayanin cewa shi kansa ciku wanda ana yin sa ne da nono daga madara ake samun sa wanda ba a dogaro da shi a matsayin abinci amma duk da haka ana daga zakatul fitiri daga jikinsa ibn hajar ya ce kala abu sa'idin sai abu sa'idin kuduri ya ce amma ana ni dai kam fara a ƙwaƙwari juhu ba zan gushe ba ina fitar da zakatun fitri kama kuntu juhu fi zamanin rasulullah kamar yadda na kasance ina fitar da shi a zamanin mazan allah sallallahu alaihi wa sallam da jin magana ta kasan akwai abin da ya sa ya faɗi wannan wato ya yi wannan magana din akwai sababi sababin magana ta yana cikin lafafin al'imamu muslim wato da ya sa al'imamu muslim suna ji babu zakati babu zakatun fitri alal muslimin hadisin 980 abu sa'id al ya yi bayani dalilin da ya sa ya faɗi wannan magana wato dalilin da yasa yace shi ba zai bar fitar da zakatul fitri kamar yanda ya kasance yana fitarwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ci gaba da fitar da zakatul fitri a siffar da yake fitar da ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato labarin shine yanda hadisin ya zo da tsawo abu sa'id al-khudri yace kunna nukhriju iz kana fina rasulullah a lokacin da manzon Allah yake cikin mu Abu Sa'id al-Khudri yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi sallam yake da rai lokacin muna tare da shi mun kasance muna fitar da zakatul fitri kunna nukhriju zakatul fitri an kulli sagirin wa kabir muna fitar da zakatul fitri ma kowane babban mutum da kuma karami wato yaro da babba kurrin aw mamzukin mai yanci ko kuma bawa abinda muke fitarwa sa'an min ta'amin sa'i guda na abinci a madadin kowane mutum bayan ya faɗi wannan sai abu sa'irin kudiri ya ce au sa'an min azirin au sa'an min sha'irin au sa'an min tamrin au sa'an min zabibin kamar yadda hadisin ya cikin ulugun bara, ko dai mu fitar da wato sa'i guda na sha'ir ko sa'i guda na dabino ko sa'i guda na abinci ko na zabi falam nazal nukhrijuk ba mu gushe ba muna fitar da zakatu fikir a wannan siffa din hatta qadima alaina muawiya ibn abin sufyan har sai da muawiya ibn abi sufyan ya iso madina domin muawiya ibn abin sufyan yana zama ne a syria da maska nan na hikmatar musulunci a wannan lokaci zamanin muawiya shine shugaban musulmai gaba daya ya kamo hanya zai tafi aikin hajji ya ce hajjan au mu'tamiran ko dai zai tafi aikin hajji ko zai tafi umra kamar yadda hadisin ya zo da lafazi biyu din nan wato muawiya ya fito daga sham zai tafi aikin hajji sai biyu ta madina fa kallama an-nasa 'ala al-minbar sai ya yi magana da mutane a kan mimbari tunda shugaban musulmai ne ya zo gari jama'a ba su so su ji bayanansa don haka yasa ya yi jawabi ga mutane a kan mimbari fakara fi ma kallama bihin nasu abu sa'id al ya yace cikin bayanin da ya yayi wa mutane an kala inni ara anna muddain min samra'i sham ni ina gani inji muawiya ni ina gani mudu biyu na alkamar siriya akwai bambanci tsakanin alkamar siriya da kuma alkama da take yankin abuja ke sa aka kira ta samara'u sham saboda launin ta ma ya bambanta tana launi kamar tana da duhun wato tana da duhun fiye da ainihin alkamar da take kasar yankin hijab saboda haka darajanta ya fi darajan ainihin hazin da ke garin yake yankin al-hijaz sai mu'awar ya ce shi a ganinsa mudu biyu na alkamar yankin siriya ta atilu sa'an min tamre yana daidai da sa'i guda na dabino mudu biyu na alkamar da take yankin sham yana daidai wato da ainihin sa'i guda na dabino haka yana nuna cewar rabin sa'i na alkamar syria yana daidai da sa'i guda na dabinon madina saboda darajar wancan alkama da suke yankin syria abu sa na hudur ya ce fa a kasan da su zalika saboda haka sai mutane suka dauki wannan fatawa wannan fahimta ta muawiya bin abi sufyan kala abu sa'id shine sai abu sa'id al ya ce fa amma ana ni kam fala azalu ukhriju ba zan gushe ba ina fitar da zakatun fitri kama kuntu ukhrijuhu abadan ma kamar yadda na kasance ina fitarwa har abada kamar yadda nake fitarwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan bar fitarwa a wannan kufa ba har abada matukar ina dare wannan hadisin yana sahihu bukhari da kuma sahihu muslim ga wani lafazi da ya zo cikin sunan abi eh, ibn majah kitabu zakat babu sadaqatul fitr hadisi na 1829 abu sa'id al-khudri yace la azabu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahli rasulillah ba zan kushe ba ina fitar da zakatul fitri kamar yadda na kasance ina fitarwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abadan ma'i har abada matakar ina dai to kaga kenan wannan ya ba mu fahimta da aka samu a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da zakatul fitr abu sa'id al-khudri ya karanta da mu yadda ake fitar da zakatul fitr a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kawo zamanin muawiya bin abi sufyan Allah ya kara masa yarda a zamanin muawiya ya ga cewa akwai bambanci tsakanin alkamar da take yanki na siriya yani alhamhu shari kan alkama da take yankin alhijar wancan alkama da take yankin syria tana da daraja tana da daraja ta fi ainihin alkama da take yankin alhijar saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fitar da sa'i guda na alkama wancan alkama ta syria rabin ta yarda saboda darajar kaga yayi la'akari da kima kenan kimar rabin alkama ta siriya tana daidai da wato fa'i guda na alkamar da take yankin arija wannan ya sa abu sa'in kudiri ya ce shi dai ba zai bar abin da ya tarar da mazon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ba ibn hajar da sharhin wannan magana ta abu sa'in kudiri cikin fasul bari mujalladi na uku shafin ɗari uku da saba'in da hudu yace wa ka'anna al-ashya allati sabata zikruha fi hadith abi sa'id abinda abu sa'id yake nufi shi ne abu sa'id na khudri waɗannan abubuwa da ya kirga su gaba daya lamma kanat ya bi miqdari ma yukhraju minha annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa dabino sa'i guda ne sha'ir sa'i guda ne zabibi sa'i guda ne duk wani abinci sa'i guda ne har ma akwai malaman da ke ganin sa'an min ta'amin din nan yana nufin sa'an min alhamdi wato sa'i guda ne na alkama abinda abu sa'idun yake nufi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta kimar abinci ba kowane irin nau'i na abinci sa'i guda ne za a ba da shi a matsayin zakatul fitr ma amma yukhalifu ma fil domin idan aka ce sa'i guda na dabino za a kimanta farashinsa da sa'i guda na alkama bayan da za a yi kudin ya zama daya amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yi la'akari da darajar nau'in abincin ba dukkan su ya bari a matsayin sa'i sa'i ne komai darajar abinci sa'i guda za a kada shi na kusa irin ya ce yanzu shi muawiya da ya taho da wannan fahimta cewa wancan alkama darajar ta tana da yawa saboda haka rabin sa iya wadatar kamar gyara yake ma annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda shi yake fahimta don haka shi ba zai bar fitar da zakatul fitr kamar yadda yake fitar da ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam dalla ala anna al murad ikhraj hadha al miqdar min ayyi jinsin kana abu sa'id yana nuna cewa kowane irin jinsin abinci ne idan za a fita su fitr daga jikinsa sa'i guda komai darajarsa don haka yasa yake sa'an min ta'amin sa'i guda na kowane abinci fala farka bainal tafi wa ghayrihi babu wani bambanci tsakanin nau'in alkama da wani nau'i da wannan ita ce hujjar al'imamu shafi'i da malamai da yawa akan cewa ba a la'akari da kimar abin da za a fidda na zakatul fitri to amma wannan fahimta ta muawiya ba shi kadai ya tafi a ta ba daga cikin sahabbai akwai abdullah bin abbas Allah ya kara musu yarda lamma kana amiran basra ya taba zama gwamna a yankin basra zamanin sayyidina ali bin abi talib yana shugaban musulmi yana gwamna a yankin basra wanda ibn hajar ya yi magana a kan labarin abdullahi ibn abbas cikin fasul bari ya ce bayyana lahum anna sa'un min tamrin ila an qala li sa'in min burr akwai wani nau'in alkama da ake kiransa alburru shi ma yana da daraja saboda haka idan aka samu rabin sa'insa ya wadatar amma idan dabino sa'i guda ne idan alkama ta alburru ne rabin sa'in ta ma ya wadata saboda haka jama'a suna fitarwa zamanin abdullahi bin abbas ya yi la'akari da kimar dabino da kuma wannan hatsi na alburru ya ga cewar hatsi na alburru darajarsa tana da yawa saboda haka ce a ba da rabin sa'i kawai kaga fahimtarsa ta dace da fahimtar muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara musu yarda to ana nan sayyidina ali bin abi talib ya taho basara, wara'a rukhasa afari yaga cewa kayayyaki sun sauka farashin kaya ya sauka lokacin da shi sai da ya taho ya tarar da cewa alburru da abdullahi bin abbas ya ce a bada rabin sa'i yanzu kuma darajarsa ta faɗi ta dawo daidai da sauran nau'uka na alkama sayyidina ali bin abi talib ya ce wa musulmai ij'aluha sa'an min kulle duk wani nau'in abinci ku fidda sa'i guda kawai kaga shi ya dawo ga ainihin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali ya tabbatar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta kafin ya bar duniya fadalla ala annahu kana yanzuru ila qima fi zalika wanda shi nuna cewa sayyidina ali shi kansa yana da fahimtar babu laifi a yi la'akari da kima idan ya zama to akwai wani nau'in abinci da yake da daraja mai yawa to ba sai an kai gaba da sa'i guda ba ana iya ba da rabin sa wato shi ne mudun nabi biyu rabin sa'i saboda kimar wannan abincin daidai da fahimtar abdullahi bin abbas tunda yana gwamnansa ya hukunta haka da dai a ce wannan abin da abdullahi bin abbas ya yi ba daidai ba ne sai na ali zai tsawatar masa illa dai daga baya sai ibn ali bin abi talib ya gaya wa mutane su dawo ga ainihin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar mutane a kai shine su rika ba da sati guda na kowane abu mu ci gaba ibn hajar yace wa li abi dawud a riwaya ta al-imam abu dawud kitabu zakati babu kam yu'adda min fi sadaqatil fitr hadisi na 1617 abu sa'id al-khudri yace la ukhriju abadan illa sa'an ni ba zan taba fitar da zakatun fitri ba har abada sai dai sa'i guda haka manzon Allah ya gaya mana haka kuma ya rasu ya bar mu akai wannan riwaya tana cikin sunan mutara kufuni ta kitabu zakatun fitri babu zakatun fitri hadisi na 271 tana sahihu ibnu khuzaima hadisi na 2419 kamar a sahihu ibnu khuzaima abu sa'id al-khudri lokacin da ya fada wa tabi'ai almajiransa waɗanda suke sauraronsa lokacin da ya gaya musu wannan labari game da zakatun fitri yanda tsarinsa ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam yanda har aka samu shigowar sabuwar fahimta a kanta shine zamanin mu'awiyah bin abi sufyan lokacin da ya fada fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ma abu sa'id al-khudri muddain min qamhin me kake gani idan da zan ba da mudu biyu kawai na alkama tunda alkama tana da daraja idan idan tana da daraja fa kala sai ce la karka ba da mudu biyu in ji abu sai ko da tilka qimatu muawiya ai wannan mudu biyun kima ce da muawiya ne yayi ta la akbaduha ni ban karbi kimar sa ba wala a'malu biha kuma zan yi aiki da ita ba kaga abu sa'id al-khudri kamar ya sha damara wannan abin da muawiya yayi wato zai zai fada da shi ba zai taba rabuwa da ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ke nuna maka tsananin riko da sahabbai suke wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowaye ya zamanto ya kakali sunna to ba zan ku kashi ba kaga dai muawiya yana shugaban musulmai gaba daya amma abu sa'id al-khudri akan wannan yace shi ba zai bi shi ba kuma yana gaya wa mutane wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar jama'a a kai don haka ba daidai bane a bari a koma la'akari da kima wanda shi yasa ibn hajar yake cewa idan aka ce za a yi la'akari da kima to karshen ta zakatu al'amarin sa zai lalace domin kusan kullum farashin kaya hawa yake yana sauka saboda haka idan mutum ya ga dama sai ya ce ai yanzu farashin kaya ya hau don haka shinkafa mudun na biyu za a bada zakatu zikri idan ka tambaye sai baka hujja da labarin muawiya ibnu hajar yace don haka la'akari da kima yana da hadarin gaske idan aka ce za a yi la'akari da kima to za a samu rikicewa na al'amarin hukuncin zakatul fitr wanda in kai la'akari da hadisin Abu Sa'id al-Khudri yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musulmai babu mushkila fai ma kowane abinci kawai wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya yasa al-Imam an-Nawawi yace tamassaka bi qawli Muawiya man qala bil mudayn hinta babu shakka an samu malamai da suke riko da fahimtar Muawiya hatta ibn taymiya yana da wannan fahimta su muhammad nasiruddin albani suna da wannan fahimta malamai da dama a tarihi al-imam an-nawawi yana magana ga waɗanda suka fara riko da fahimtar muawiya akan cewa ana iya ba da mu rabin mu rabin sa'i sai al-imam an-nawawi yace wa fihi nabar wannan a matsayin hujja akwai abin dubawa li'annahu fi'lu sahabi waye ya ce za a iya ba da mudun nabi biyu a madadin sa'i a maimakon sa'i shin akwai hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi yace babu hujja annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisi ɗaya da ya nuna cewar ya ya ga ya mutane su bada mudun nabi biyu a maimakon sa'i babu wannan hadisi waye wanda ya kawo haka fahimta ce ta wani sahabi to a ka'ida ta ilimin hadisi ya yace kad khalafahu fihi abu sa'id wa ghayruhu min as-sahaba da a ce sahabi ya ba da fahimta idan aka samu sahabi ya ba da wata fahimtarsa ana aiki da wannan fahimta idan wani sahabin bai saba mar ba idan aka samu wani sahabi ya ba da fahimta da ta saba wannan to fahimtar wannan sahabi ba ta zama hujja a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace li'annahu fi'lu sahabiyyin qad khalafahu fihi abu sa'id wa ghayruhu min as-sahaba abu sa'id al-khudri ya saba ma muawiya ta wannan fahimta uh, mimman huwa afwalu suhba min wanda kuma abu sa'id al-khudri ya fi muawiya dadewa kasancewansa sahabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamu bi halin nabi abu sa'id al-khudri ya fi muawiya sanin halin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sarraha muawiya bi annahu ra'ayun ra'ahu kuma lokacin da muawiya ya faɗi wannan fahimta ya gaya wa mutane ce wannan fahimta ta ce da nake gani la annahu sami'ahu min annabi bai ce ya ji wannan abin daga annabi sallallahu alaihi sallam ba don haka yasa a bisa ka'ida idan dai aka samu sahabi yana da wata fahimta wani sahabi ya saba mar to wannan fahimtar ba ta zama hujja a addinin Allah shi yasa al-Imam an-Nawawi yace ah, lakinnahu ma'a wujudin nasi fasidul i'tibar idan aka samu nasi sai aka samu fahimtar wani ko da sahabi ne wannan fahimtar ba ta da amfani idan aka samu nassin magana ta manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi kaza sai wani sahabi ya ce ina ganin da za a yi kaza saɓanin abin da shi manzon Allah ya shar'anta da wannan magana ta sahabi ba za a ɗauka saboda idan aka ɗauki maganar sahabi kamar an saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sa Abu Sa'id al-Khudri ya tirje akan cewa shi ba zai bar riko da abin da manzon Allah ya bar su akan shi ba in ka duba Fathul Bari mujallal na na 374 zaka ga bayanai da dalilai na malamai akan abin da suka faɗa illa dai abin da ya sa shi kansa ibnu hajar ya kawo wannan fadara abin da ya sa ya kawo wannan fadara a cikin bulugul mara shi ya sa muka kawo labari dalilin da ya sa ibnu hajar ya kawo wannan fadara don ya tabbatar maka ka yi aiki da abin da manzon Allah ya faɗa shine ya fi dacewa da ka'ida ta ilimin hadisi idan aka ce ga abin da annabi ya shar'anta to ba daidai bane a koma la'akari da fahimtar wani malami ko da sahabi Allah ya kara masa yarda ibn qudama a littafin al-mughni mujallad na shafi 295 yana cewa dan haka yasa malamai suke kafa hujja da wannan bayani na Abu Sa'id al-Khudri akan cewa ba a karban kima ta wajen zakatul fitr me yake nufi da kima Shi ne mutum ya bada kuɗi a maimakon ya fitar da haji kamar yadda abu sa'id al ya kirga a cikin wannan hadisi kuma wannan ita ce mazhabar al-imam malik al-imam shafi al-imam ahmad bin hanbal kamar yadda ya zo cikin al-mughni mujallal na shafin 295 da kuma al-majmu' a mujallal na biyar shafin 377 wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna ba daidai ba ne ka fitar da kuɗi ka bayar a maimakon ka ba da haji kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi sallam, aka yi kamata ka bayar kar ka saba matsarin da manzon Allah ya yi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bada hatsi to hatsin nan za ka bada ba za ka ce barin kimanta yawan hatsin sai in bada kudin da ke madadinsa ba ba za ka yi haka ba wanda ke da wannan fahimta shine al-imam Abu Hanifa yana ganin babu laifi don an yi haka kuma malamai da yawa suna ganin hakan saba ma ainihin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ne kamar yadda bin bas yake faɗa cikin majmu'u fatawa ko maqalati mutanawwi'a a mujallar na goma sha hudu shafi na ɗari biyu da biyu ya ce zakatul fitr ibadatun bi ijma'il muslimin zakatul fitr ibada ce duk malaman musulmai sun yarda da haka zakatul fitr ibada ce wal ibadatu al aslu duk abin da aka ce ibada ne to dan adam ba shi da korafi akai sai abin da aka ce kai shi ba ka da ra'ayi idan aka ce wannan abu ibada ne ka da ra'ayi misali sallar la'asar a hudu a zahar a hudu sai ka ce to yanzu ana zafi kai a ganin ka da yiwa lokacin da aka shara'anta a zahar ba a zafi haka don haka a mai da raka'o'in a zahar su dawo raka'a baka da ra'ayi ibada dan adam ba shi da abin da zai illa ya bi Allah yabi bi manzon sa ya abin da aka shar'anta wala yajuzu li ahadin an yata'abbada bi ayyi ibadatin illa bima sabata 'an al-musharra'i hakim wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya shar'anta shine ibada shine addinin musulunci don haka ba za ka ɗauki kuɗi ka bayar a matsayin wai ta ba da zakatul fitri ba amma al'imamu abu hanifa yana ganin babu laifi don yin haka saboda fahimtar muawiya Allah ya kara masa yarda in ka duba al-mawsu a fiqhiyya eh, kuwaitiyya shirin da shafin uku da da hudu. akwai ma malaman da ke ganin cire kuɗi ka bayar bidia bare da zo cikin fasawar latina mujallar na tara shafin dari uku da saba'in da tara saboda shar'anta wani abu ne wanda ba shi da asali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma idan ya kai ga mutane babu hatsin ko kuwa ana cin wani gari an mai da gari nikakken gari na wani hatsi a matsayin abinci ba laifi ba ne don mutum ya ba da shi a rashin ainihin hatsi din saboda wannan kalmar da ta zo a dunkule cikin hadisin abu sa'in kuduri au sa'an min ta'ami sa'i guda na kowane abinci saboda wannan kalman ya sa malamai suke cewa ashe duk wani abinci ana iya fitar zakatun fitr daga cikinsa amma sharadi ne a fara da hatsi idan babu hatsin to ba za a ce zakatun fitr ta faɗi ba ana iya ba da garin hatsi kai ko da garin kwaki ya zo cikin ilamul muwaqqi'in na Ibn qayyim al-jawziya da na uku shafi na goma shafi ibn qayyim jawziya yace fa idza kana ahlu baladin au mahalla idan aka samu mutanen gari adatuhum ittikazu atima yau eid suna da wani abinci da suka rike shi suke ci a garin jaza lahum daidai ne su fita zakatu fitar daga wannan abinci ko da gari kuma wannan ita ce fahimtar ibnu taymiya a cikin majmu'u fatawa eh, mujallal 25 shafi na 69 kuma zahiri shine abinda hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake karantar da mu duk wani abin da aka rike shi a matsayin abinci ba laifi bane don an fita zakatu fitr daga cikin sa yana cikin fatawar bin babu mujallal na 14 shafin 100 ko menene aka rike a matsayin abinci haka da littafin al-mughni na ibn qudama a mujallal na shafi na 357 ibn qudama ce. wa ya juzu ikraju daqiq halal ne mutum ya fitar da gari a matsayin zakatul fitr nassa alaihi ahmad wannan abinda aka tabbatar al-imam ahmad bin hanbal ya faɗa ne yalla dai abinda malamai ke cewa kamar yadda ya cikin asharh mumti na ibn al-usaymin a mujallal na shafi na 600 yace fa innahu yujizu babu shakka dan ka ba da gari matukar garin an rike shi a matsayin abinci ba laifi ba ne walakin ala an yakun al-mu'tabar fi daqiq al za a yi la'akari da shi idan zaka bada gari a matsayin zakatul fitiri, to ba za ka yi amfani da mudun nabi ba sai dai ka yi amfani da sikeli kuma sikelin nan za ka ba da kilogram uku shine a madadin wato sa'i biyu wanda yana cewa idan ka ce za ka ba da za ka auna ne لأن الحب habba طهن tuhina intashara ajza'u saboda hatsi idan an nika shi wato yana dada yawa kan ainihin lokacin da yake tsabar don haka ba za ka auna da mudu a matsayin ka ba da zakatu fitr ba sai dai ka amfani da sikeli yi amfani da sikeli wanda shi walakin idza kana qutun nas laysa wala sai yace to koda a ce mutane abincin su babu hatsi babu garin ya ba da misali da mutanen suke zama a ainihin wato makorar arewacin duniya wanda shi da ake kira wato saman duniya shi ne alkutubus shibali kamar nasar waɗanda ke can arewacin duniya fa inna kutahum wa ta'amahum fil galib huwa laham abinda suke ci galibi nama ne ba su sa dogara da ainihin hatsi ko gari sun fi dogara da nama fafahi ibn al-husayn to ya inganta annahu yujbi wa ikraju waɗannan mutane kuma za su fita nama a matsayin zakatul fitr ne ya hujja hadisin Abu Sa'id al-Khudri sa'an min ta'am kaga nama abinci ne gari abinci ne hatsi abinci ne don haka karkashin wannan galibin malamai ke cewa ba laifi bane dan an fita shi amma a fara bin abin da ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadi a fidda hatsi kafin nan a fidda gari din ata ibn qayyim yana cewa dalilin da yasa ba za a bada dafaffen abinci ba saboda ba a iya ajiyar sa ka ba mu talaka dafaffen abinci ba zai iya ajiyewa ba yana cewa musamman a ranar sallah abinci ya yawa ka kawo naka karshen ta ya lalace amma idan hatsi aka bashi ba kaga zai aji bayan wata guda ya amfani da shi to wannan magana ta abu sa'id al-khudri ta samar da wato sharuɗa guda uku <clears throat> game da zakatul fitri yace an kulli sabirin wa kabirin za a ba da zakatun fitri a madadin kowane karamin mutum da babban mutum wato yaro da babba za a ba da zakatul fitri game da kowane yaro da babba wannan ya zo cikin riwaya ta al-Imam Bukhari da Muslim wanda bai zo cikin bulugul marami ba ala annahu tajibu alai wajibi ne akan kowane musulmi akwai hadisan Abdullahi bin Umar da muka karanta a wancan mako yana cewa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin أو ساء من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين شردي نفرقون كده النبي صلى الله عليه وسلم يا فرلنتا زكاة الفطر سائي بدان دبين وسائي بدان شعير za a ba da madadin bawa da mai yanci namiji da mace yaro da babba shara'i in yana cikin musulmai don haka kafiri ba a fi da zakatun fitri a madadinsa ibn qudama cikin al-mukhri mujallal nahu shafin 283 yace wa jumlatuhu anna zakatul al-fitr tajibu ala kulli muslimin zakat al-fitr yana wajaba akan kowane musulmi Zakatul al-fitr tana wajaba akan kowane musulmi ma'a al-faqir wal kabir wa dhukuriyya wal unsiyya yaro da babba maza da mata wannan shine fahimtar ahlul ilmi ammatan wa tajibu ala yatim hatta maraya sai an ba da zakatul fitr madadin sa yukhriju anhu waliyuhu min mali wanda ke rikon maraya ya fitar da zakatun fitr ma wannan maraya daga dukiyarsa daga dukiyar shi maraya din ولا نعلم بينهم خلافا في الحر البالغ وقال إمامنا مالك والشافعي وأبو ta لا تجب على العبد أيضا ولا على ya ce, amma akwai fahimtar da aka samu daga al'imamu malik al'imamu shafi da wasu malamai akan cewa da bawa da yaro ba a cikin musu da zakatun fitri wanda hadisin sa'alaba bin su'ayirin al'uzuri yana tabbatar da cewa babu wanda ba a ma mazakatun fitri yara da manya maza da mata masu yanci da bayi yana cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kama khatiban wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yana mana huduba fa amara bi sadaqatil fitri al fagir wal kabir yayi umarni a bada zakatul fitri a madadin kowane yaro karami da babba wal qurri wal abd mai yanci da bawa sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir an kulli wahid za a bada zakatul fitri madadin kowane mutum aw sa'in min qamhi wata riwayar ya ce an kulli wahidin au an kulli ra'atin kowa sai an ba da zakatun fitri a madadinsa hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisi na 1620 saboda haka kowa za a fitar masa da zakatun fitri matukar musulmi ne kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa akwai hadisin da yazo cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba an Bakar bin abdullahi muzani wa Qatada cewa Sayyidina Usman bin Affan kana yu'ti sadaqatal fitri an as-saghir wal kabir wal hamd yana ba da zakatul fitri madadin yaro da babba hatta mace mai juna biyu sai an fitar ma ainihin dan da yake cikin ta zakatul fitri zamanin sayyidina usman kaga sayyidina usman kuma yana cikin khulafa ar wannan ya zo cikin al-musannaf na ibn abi shayba da kuma al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq hadisi na 788 hadisin abu ilaba da abdullahi eh, al-muzani bakar bin abdullahi al-muzani da kuma wato da waɗannan tabi'ai suna ba da labari akan cewa zamanin sayyidina usman jinjirin da ba a haife shi ba idan mace tana da juna biyu ana fitar masa da zakatun fitr kana yu'jibuhum an yu'tu zakat al-fitr an al-faqir wal hatta an al-haml fi batn ummi su sahabbai suna sha'awar mutum ya bada zakatul fitr ma kowa da ke gidansa duk wanda ke karkashin sa hatta mace mai ciki a bada zakatul fitiri a madadin dan da yake cikin ta ba tare da sanin cewa ta baye da za ta haifa ko kuma da guda ɗaya bane za a bada zakatul fitiri a madadin wannan cikin ibn hazm cikin al-muhalla a mujallar na hudu shafi ɗari biyu da hamsin da uku ya ce wa abu kilaba sahaba wa wa rawa an abu kilaba da ya ba da labarin nan yake cewa su sahabbai suna sha'awar mutum ya fitar da zakatun fitr hatta dan da ke ciki ba a haife shi ba matukar mace na da juna biyu za a fitar ma wannan cikin nata zakatun fitr abu kilaba da ya ba da labarin nan ya yi zamani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahibahum wa rawa anhum ya zauna da su ya ruwaito hadisin su yace ya zauna da sahabbai ya fahimci suna sha'awar a fitar ma kowa zakatun fitiri hatta yaron da ke ciki wanda ba haife shi ba قال سيدي عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمد أيبكى عنه Sulaiman bin Yasa shi ma an masa tambaya wato mace mai juna biyu shin za a yi macikinta za a fitar da zakatun fikir a madadin wannan ɗan da yake cikinta ƙada ta yake na'am da ibn hazm ya ce to an samu sirna usman yayi haka wala yu'rafu li usman fi hadha mukhalifun min sahaba ba a taɓa samun labarin wani sahabi ɗaya wanda yayi martani ga sayyiduna Usman ba yanzu kaga an samu Abu Sa'id al-Khudri yayi martani ga Muawiya lokaci yana shugabanci game da mayar da zakatun fitri rabin sa'i bisa la'akari da kimar abinci amma na Usman lokacin da ya ya ya shar'anta bi ma'ana yace a rika fitar da zakatun fitri ba jarirai da suke ciki waɗanda ba haife su ba yana fitarwa lokacin da ya aikata haka ba a samu wani sahabi wanda ya kawo cikas gare shi ba لا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة وهم يعظمون مثل هذا إذا وافقوا sahabbai suna girmama al'amari da ya shafi ibada shi yasa abu irin kudiri nan take ya nuna ba zai bi ainihin fahimtar muawiya ba to inda a ce fahimtar sai na usman ma ta saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu shakka za a samu wani sahabi wanda zai kawo fahimtar sa yayi magana akan cewa abin sai na usman yayi ba daidai bane wa huwa al-awda saboda haka malamai suna cewa mafi dacewa idan zaka da zakatul fitri kai la'akari in matarka na da juna biyu shi ma a yi lissafi da shi wannan yana cikin fatawar lajna mujallar na kare shafin 366 haka nan fatawa ta bin babu mujallar na goma sha hudu shafin 201 abu na biyu da ya zo cikin hadisin abu sa'idun kudari in ka tattaro riwayoyin zakatul fitri an shar'anta ta ne ga mai hali ibn kudama a cikin al-mughni har yanzu mujallar da shafin 68 yace idza kana hu fadlu fatulun an uti yau da wa idan ya zama mutum yana da ragowa na abin da zai ci na wannan ranar kana da abin da za ci na rana guda daya har ma ya ragu to zakatul fitri tana kanka wa jumlatu zalika anna sadaqatul fitri wajibatun ala man qadara alayha duk wanda ke iya fita zakatul fitri ko zakatul fitri tana wajaba a kansa wala yu'tabaru fi wujubi biha nisab wannan shi ya bambanta ta da zakkan dukiya zakkar dukiya akwai nisabi amma zakatul fitri ba ta da nisabi وبهذا قال أبو هريرة وأن يتجي منكر أبو هريرة أبو العالية الإمام الشعبي عطاء بن يسار محمد بن سيرين الإمام الزهري الإمام مالك الإمام ابن المبارك الإمام الشافعي akasarin malaman sunna suna cewa zakatul fitiri ba ta da nisab matukar tana da abin da zaka ci na rana daya to abin da ya haura kai zakatul fitr zaka fita saboda hadisin fa'alaba bin su'ayr al-uzri inda ya bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba yana cewa addu sadaqatul fitiri. ku bayar da zakatun fitri sa'an min kamri sa'i guda na dabino an kulli insani kowane mutum a fitar mata, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fagirin au kabirin karami ne ko babba hurrin au mamlukin mai yanci ne ko kuwa bawa ganiyin au fasirin mawadaci ne ko kuwa talaka zakarin au unsa namiji ne ko mace annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ganiyukum fa yuzakihi Allah idan mawadaci ne ya fidda zakatul fitri Allah zai tsarkake shi a dalilin wannan zakar da ya bada wa amma faqirukum idan talaka ne ya fidda zakatul fitri fa yaruddu Allahu alaihi akthar mimma a'ta Allah zai mayar masa fiye da abin da ya bayar idan ka bada zakatul fitri alhali kana cikin talauci kamar kana jawo makanka arziki ne daga wajen Allah saboda wannan zakatun fitarin da ka bayar zai haifar maka alkhairi da kuma dukiya mai yawa kamar jari wannan yana cikin silsilsu sahiha a takarijin hadisi na 1177 hadisin ya taho da riwayoyi da dama duk da cewa akwai masu rauni daga cikin isnadin hadisin da aka samu amma malamai na cewa wannan hadisin yana da kyau bisa la'akari da wannan malamai suke cewa zakatar fitr tana kan kowa ba sai mai hali ba hatta talaka shi ma zai bada zakatul fitr ibn al-usaymin cikin asharhul mumkin a mujallar al-shafi ya ce, wala yamna'u haddainu illa bi talabi karkace wai bashi yana kanka don haka ba za ka bada zakatul fitr ba ko da ana bin ka bashi zakatul fitr tana nan wajiba a kanka sai dai idan mai neman zakan eh, bashin ya zo idan mai neman bashin ya taho gare ka yake ba ni bashin da nake bin ka sai ka dauki bashin ka biya shi sai ya zama to baka da ragowar abin da zaka iya bada zakatul fitr saboda biyan bashi la yamna'u wujuba zakat لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلب dan ana bin ka bashi kurun ba zai hana ka ba da zakatul fitr ba sai dai idan an biyo ka bashi din khilafa da zakatul mal kaga nan ma zakatul fitr ta bambanta zakatun dukiya dan ita zakata dukiya ba a bayar da ita idan ana bin ka bashi idan ana bin ka bashi to koda ka kai misali babu zakka akan ka sai ka ware bashin da ake binka abinda ya rabu idan ya kai misali to zakata waje ba akan ka amma zakatul fitr ko da ana zai ka bashi sai ka bada ita فقد سبق أن الدين يمنع وجوبها على المشهور من البقر وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلفون من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين تعلق بالمال yana cewa akwai bambanci tsakanin zakatun da zakan dukiya don ita zakan dukiya idan za a fitar zakan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 da kuma riwaya ta abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi sadaqatil fitri an sabir wal kabir manzon Allah yayi umarni a fitar ma yaro a fitar ma babba wal hurri wal abdi a fitar musu da zakatul fitri da mai yanci da bawa mimman tamunun daga dai waɗanda suke ciyarwa wanda shine abu na uku wato ta la'akari da hadisan da aka samu daga abu sa'id al da suke magana a kan tsarin fitar da zakatul fitri hadisai da aka samu daga abu sa'id al da kuma sahabbai wannan riwaya ce ta Abdullahi bin Umar da kuma sayyiduna Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda wato za ka fitar da zakatul fitri a madadin duk wanda ke karkashin ka wanda kake ciyar da shi mimman tamunu mimman tamunu waɗanda kuke ciyarwa hadisin riwaya tana da kyau kamar yadda zo cikin nasrul aya na al-imam zailai eh, mujallal nabi shafin dari hudu da goma sha uku da kuma irwa'u dari hadisin dari takwas da talatin da biyar duk wanda yake karkashin ka zaka fitar masa da zakatul fitr kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kowane zakatul fitri talzamu al-insan an nafsihi wannan ya zo cikin fatawa lajna mujallad na tara shafin 367 yana da jimtar ka kai kanka wa an kulli man tajibu alayhi nafaqatuhu haka kuma wanda ke zama wajibi ka ciyar da shi shi ma za ka fitar masa da zakatul fitr wa minhum az-zawja daga cikin su akwai matarka li wujubi nafaqatiha alayhi saboda tilan da ka ciyar da matarka don haka idan za a fitar da zakatul fitr dole ne ka fitar wa matarka wanda duk yake karkashin ka zaka fitar masa zakatul fitr saboda wannan kalma da ta samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam mimman tamunun daga cikin wanda kuke ciyarwa matukar kuna ciyar da mutum to zaka fitar masa da zakatul fitr wannan yasa aka samu fahimta ta mazhabar ta al-Imam Ahmad bin Hanbal akan cewa idan mutum ya zo ya ba kunce ka har dai aka kai yayi Ramadan yayin azumin Ramadan yana gidanka kana ciyar da shi to za ka fitar masa da zakatun fitr ko da magidanci ne saboda wannan kalmar ta annabi sallallahu alaihi wasallam mimman tamunun waɗanda kuke ciyarwa duk da cewar ibnu usaymin ya raunana wannan fahimta din cikin asharhul mumti wa mujallal na shafin 587 zuwa da tara to amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine za ka fitar ma duk wanda ya zama dole ka ciyar da shi tunda shi wannan bako bai zama dole ka ciyar da shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya zama dole ka ciyar da shi wanda ke karkashin ka ka fitar masa da zakatun fitr da ce wa in ajaza anil ba'd idan ya zama dukiyar ka ba za ta kai ga fitar ma duka mutanen da suke karkashin ka ba wa qadara al ba'd amma za ka iya fitar ma wasu to ga yanda ka fitar da farko bada abi nafsihi za ka fara fitar da sa'i guda a madadin kai kanka li'anna nafaqata nafsihi muqaddama saboda ciyar da kanka shine gaba a sunnar manzon Allah ka ciyar da kanka shine wajibi na farko to idan ka cire ma kanka faka za fi faratuha famra'atihi sai matar ka ciyar ka fitar da sa'i guda a madadinka sai ka fitar da sa'i guda a madadin matarka li wujubi nafaqatiha mutlaqa ولآكديتها ولأنها معاوضة ذاك فارت فتر وما تنكك في إيايانك saboda wajibcin ciyar da matarka ya dara na iyayenka kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi magana a kai yace idan ka ciyar ka fitar wa kai kanka na biyu matarka na uku mahaifiyarka fa ummi li taqdimiha bil birr saboda gaba ta, ta wuce gaban mahaifi ta wajen wajibcin kyautatawa gare ta akwai hadisin muawiya bin haida wanda yake tambayan annabi sallallahu alaihi sallam man abarru waye wanda zan fara gabatar da halin kirki gare shi ya rasulullah qala ta manzo Allah yace ummaka mahaifiyarka qultu man abarru ya sake tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam waye wanda ya kamata in gabatar da hali na kirki gare shi in fara gabatar da halin kirki gare shi sai manzo Allah yace ummaka qultu na sake wannan tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake bada wannan amsa ummaka qultu man abarru karo na hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka mahaifinka kaga ya gabatar da mahaifiya sau uku akan mahaifi hadisin yana irwaul galil hadisi na 2232 yace fa waladihi sai ka fara fitar matanka sai matarka sai mahaifiyarka sai babanka sannan ka dawo ƴaƴanka liwujudi nafaqati fil jumla daga ƴaƴanka fa fa aqrab fi mirasi ana la'akari da waye kuma ya fi kusantar ka ta wajen gado ya annahu aula min gari wannan tsarin haka za ka bi idan hatsin da kake da shi ya kare kafin a kai karshe shi kenan sauran dama bai waje ba a san su ba inda karfin ka ya tsaya shi ne idan ma sa'i guda ka mallaka in ka fitar kanka shi kenan idan kuma sa'i biyu ne ka fitar kanka ka fitar wa matarka shi kenan idan sa'in ya kai guda uku da matarka da kai da mahaifiyarka haka zaka ji wannan tsari wanda kuma galibin malaman sunna haka nan suke cewa yace wa yusahabu an yukhrija an aljanin kamar yadda ya tabbata sayyidina usman bin Affan radiyallahu anhu yayi ya kamata yana cewa mustahabi ne ba za a ce wajibi bane shi jinjirin da yake ciki ba a cewa wajibi ne a fita mar zakatul fitri wala tajibu alayhi li annaha law ta'allaqat bihi qabla zuhurihi da dai a ce wajibi ne a fitar ma jinjirin da yake ciki zakatul fitri kafin a haife shi sai yace to da dabbobi ma idan za a fitar zakkan su sai an yi lissafi da masu ciki amma babu wani malami da ya shar'anta wannan babu wani malami da ya shar'anta cewa idan za a fitar zakkan dabbobi ana la'akari da dabba da take da ciki a kirga ta a matsayin su biyu li'annaha yace to ba ba haka saboda haka ba a cewa dole ne amma tunda sayyidina Usman a zamanin sa ya aikata haka sai a ce idan mutum bai cire ma wato jinjirin da yake ciki kafin a haife shi ba ba a cewa yayi laifi amma dai wadanda suke da rai kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mimman tamunun waɗanda kuke ciyarwa su kan dole ne a fitar da zakatul fitr matukar akwai halin za a yi wanda bai kai za a fitar masa ba wannan kuma Allah tabaraka wata'ala ya sani la yukallifu Allah nafsan illa wusaha abinda Allah ya shar'anta ka fitar da zakatul fitr kai gurgudan karfinka tunda iya abinda karfinka yake fitarwa shikenan sauran Allah tabaraka wata'ala ya sani amma kai iya kokarin ka ka fitar da zakatul fitr saboda wajibi ne wajibi ne duk malaman sunna sun tabbatar da wannan yadda yazo cikin kitabul ijma na ibn al-munzir shafi na 55 yace wa ajma'u ala anna sadaqata al-fitr tajibu ala al-mar'i idza amkanahu ada'uha an nafsihi wajibi ne duk malaman sunna sun tabbatar dole ne mutum ya da zakatul fitr maransa makansa wa auladihi al-abtal alladhina la amwala lahum yaranka waɗanda ba su da dukiya su ma ka fitar musu da zakatul fitr illa dai akwai abu guda da malamai ke cewa idan mutum yana da mata ta yi yaji ita wannan ba a bidda masa zakatul fitr matarka da sai ta waye ta bar gida la jibu li zaujatin nashi'a nashiza li'annahu la jibu alayhi nafaqatuha da duk malamin fiqh sun ce idan mace ta yi yaji ciyar da ita ya fadi idan ko ciyar da ita ya fadi kaga zakatul fitr ma ya fadi don haka ba a fitar da zakatul fitr gare ta kuma waɗanda aka ce zaka fitta ma zakatul fitr idan wani daga cikin ya ga dama ya fitar ma kansa shikenan wato mutum yana iya fitta ma kansa kamar misali yaro yana iya fitar da zakatul fitrin kansa duk da cewa yana karkashin mahaifinsa matarka ma tana iya fitar zakatul fitr ta ce zan cire maka duk da cewa tana karkashin ka saboda asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ne akan kowa amma kai da ya zama kai ke ciyar da mutane sai nauyin ya dawo kansa. idan ko aka samu waɗanda kake ciyar da su mutum zai iya dama kansa to babu shakka ba laifi bane wannan yana cikin eh, kitabul mu'mini na ibnu kudama mujallal na shafi na da fatawa bin baz mujallal na goma sha hudu shafin ɗari da tisin da tara mu karanta hadisi na karshe. wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma an karɓo hadisin daga abdullah bin abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala faraba رسول sallallahu alaihi wa sallam, وسلم زكاة الفطر Allah ya farlanta فرلا زكاة kaga shi ma ya tabbatar da zakatul fitri farilla ce kamar yadda zo cikin hadisin abdullahi bin umar shi ma ya tabbatar zakatul fitri farilla wannan kalma sahabbai suna tabbatar da ita idan za su yi maganar zakatul fitri wannan ya sa duk malaman suna suka ce zakatul fitri farilla ce wajibi ne ba daidai bane musulmi ya ki fitarwa tuhuratan lifa'imi a matsayin tsarkaka ga mai azumi minan lagwi wato game da suƙud da shi ake kira alladu suƙud da baka shi mutum ya faɗi magana da yi ba saboda ya saba maganganun banza da azumi ya taho ya kamata ya tsare bakinsa sai aka samu ya bakinsa harshensa ya tuntube sai ya faɗi magana da bata dace ba wanda shine alladu ya sassar magana maganar banza ita ce alladu to ita zakatul fitr tana zama tsarkaka gare ka game da wato saboda baka da aka samu wurinka a cikin azumi ka faɗi magana da bata dace mai azumi ya faɗa ba to zakatul fitr zai kankare wannan laifi amma akwai bambanci tsakanin maganar da mutum da gangan ya faɗa na fasikanci wannan zakatul fitr ba ta kankare shi shine bambancin allahu allahu magana ce da mutum yayi ta ba da nufi ba warrafas da kuma wato kalma ta bata wa tu'matal lil masakin yana zama abinci kuma ga talakawa fa man addaha qabla salati fi zakatun maqbula wanda ya bayar da zakatul fitr kafin ayi sallah salatul eid tana zama zakka karfafiya wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqati wanda ya bada zakatul fitr a bayan an yi sallah to sadaka ce cikin sadakoki wannan dalilin ya yasa ibnu hajar ya kawo magana akan zakatul fitiri a ƙarshen zakka a farkon sadaka kuma ya kawo hadisin Abdullah bin Abbas a ƙarshen zakatul fitiri a farkon bayanin sadaka akwai hikima wajen tsarin littafin gulubul mara Allah madaukaki ya masa rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya ba da zakatul fitiri kafin sallah to zakka ce Allah ya karba maqbula wato karfafiya ana fatan wannan zakan Allah zai karba wa man addaha ba'da salati wanda ya bada zakatul fitr bayan an dawo daga sallar idi fa hiya sadaqatun min sadaqati wannan sadaka ce cikin sadakoki rawahu abu dawud hadisin al-imam abu dawud ya rawaito shi a kitabuz zakat babu zakatul fitr wa ibn majah haka nan ibn majah ya rawaito hadisin yana kitabuz zakat babu sadaqatul fitr wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta shi a cikin al-mustadrak yana bayanin zakatul fitri tuhuratul lisiyami hadisi na 1528 hadisin yana da kyau yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1609 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 492 da kuma irwa'ul galil hadisi na 840 wannan hadisin yana dauke da abubuwa kamar guda uku na ɗaya sharaɗi da ke inganta ishtiraku man tajudu lahu zakatul fitri wanda ya kamata wato wanda ya kamata ya zamanto an bashi zakatul fitri ka ce in ka cire zakatul fitri wa za ka ba sai ibn hajar ya kawo hadisin Abdullah ibn Abbas a karshen babi duk magana da yi a farko magana ce akan yadda ake cirewa wa zai cire to kafin a gama babin ya kamata a yi magana in ka cire wa za ka ba sai kawo hadisin abdullahi bin abbas kaga ya karanta da mu wanda ake ba masa kasu fitri wanda shine dalilin kawo hadisin na farko sannan abu na biyu alhikma hikma fi mashru'iyyatiha me yasa Allah ya shar'anta zakatul fitri al-imam shaukani ya kawo hadisin nan cikin nailul abtar a mujallal 4 shafin 255 hadisin abdullahi bin abbas ya fassara shi ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi <clears throat> ai wato tsohuratar lissa'imi zakatul fitri tana zama karkata ga mai azumi ya'ani taquhiran li nafsi man sama ramadan yana zama karkata ga rayuwar mutumin da Ya yi azumin ramadan Allah yana tsarkake ransa minan lagwi daga yasassar magana wa huwa ma la yanqidu alaihi alqalbu min alqawli maganar da zuciya ba ta kudurta ba sai harshe ya fada saboda an saba maganar banza sai ya zama mai azumi ya faɗi magana irin wannan magana da ya saba maimakon ya bari ya bari a cikin watan ramadan saboda daraja wannan wata sai aka samu yana da azumi amma ya faɗi magana mara kyau kowace irin magana warrafa Eh, zakatul fitr tana zama tsarkaka game da arrafaf ibnu al-asir yace arrafaf anan shine al-fuhsh al-fasha min al-kalam al-fasha ita ce ake nufi da arrafaf al-fasha ita ce maganar banza da gangan mutun yayi ta amma magana eh, magana ta al-fasha man arrafaf ta kan dauko ma'ana na dina wannan dalilin yasa ibnu al-asir yace a nan ba wai annabi yana nufin zakatul fitri tana tsarkake mutum da zina da ya aikata bala tana tsarkake mutum daga alfasha magana ta batsa da yayi a cikin wata ramadan tana tsarkake shi daga magana ta batsa saboda in mutum yayi zina a cikin ramadan azumin sa yana baci azumin da ya riga ya baci zakatul fitri ba ta gyara shi amma idan mutum ya faɗi magana ta batsa azumin sa ba a cewa ya baci illa dai ba shi da lada kamar yadda zo cikin wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan magana ta alfasha din ibn al-asir yace abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mana ishara da shi zakatul fitr tana zama karkaka gare shi wanda Allah zai zai karbi ibadarsa ya gafarta mar wancan kuskure da ya faru wa tu'ma wata hikima kuma ta zakatul fitr tana wato tana zama abinci ne ya'ani at-ta'amu alladhi yu'kal abinci ne wanda mutum zai bayar kaga an samu riba in ka bada zakatul fitr ka ciyar da talaka sai al-imam shaukani yace wa fihi dalilun ala anna al-fitra tusrafu fil masakin wannan hadisin shi ya tabbatar mana da cewar wa ake ba ma zakatul fitr sune al-masakin talakawa duna gairihim min masarifin zakati ba a la'akari da waɗanda ake ba ma zarkan dukiya talakawa kadai su ne ake ba ma zakatul fitr yace wa zahiru anna man akhraja al-fitra ba'da da al-eid sannan hadisin nan ya karanta da mu idan ka ba da zakatul fitr a bayan an sako idi kana kaman lam kurijina. da kai da wanda bai fidda zakatul fitr ba matsayin ku guda in ta wajen zakari bi ikibari ishtiraki ma fi tarki hadhihi sadaqatul wajiba jumhurin malamai suna cewa da yawa malamai suna cewa fitarwa kafin a je sallah din ba wajibi bane shine al-imamu shaukadi yace to wannan hadisin ya nuna cewa kuskure ne tunda annabi ya ce wanda duk ya ba da zakatul fitr bayan sallah to sadaka ce ba zakka bace kaga ya nuna cewa a bayar kafin a tafi sallah dole ne tilas ne a bayar kafin a sallah saboda haka yana zama haramun mutum ya jinkirta fitarwa haramun ne mutum ya jinkirta fitarwa don haka hadisin nan ya tabbatar mana waye ake ba ma zakatul fitri almasaki su ne talakawa illa dai akwai sharafi guda uku game da talakawa din yanda ya zo cikin mawahibul jalil littafin al'allama muhammadul hattab mujallar nabi shafin 376 yana cewa yushtaratu fi man tudfa'u lahu zakatu fitri salasatu shurut akwai sharuɗa guda uku da ake la'akari da su kafin a bawa mutum zakatu fitri na farko al-hurriya kada wanda zaka ba mu zakatu fitri ya zama bawa wasani na biyu al-islam ya zama musulmi kar ya zama kafir wasalis na uku al-faqru ya zama talaka ya zama mai yanci musulmi talaka to ne ake ba mu zakatul fitr wala khilafa fi zalik babu wani sabani akan waɗannan sharuɗa ne ba a ba ma bawa ba a ba ma kafiri ba a ba ma mawadaci shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam a hadisin abdullahi bin abbas yake ba mu labari <clears throat> annabi ya shar'anta zakatun fitri tu'ma lil masakin ya zama abinci na talakawa abinci na talakawa al-imam shafi'i cikin littafin sa kitabul ummi a mujallar nabi shafi na 76 ce shi talakan idan aka bashi la ba'asa an yu'addi zakatul fitr wa ya'khudha idza kana muhtaja kana talaka an baka zakatul fitr ka bada zakatul fitr wannan ba laifi bane haka Allah ya shar'anta wa ghairiha min sadaqatil maqrubat wa kullu muslimin fi zakati sawawa in dai mutum musulmi ne idan dai mutum musulmi ne aka bashi zakatul fitr kuma yana talaka yana da damar shi ma ya fitar da zakatun fitr daga wannan zakan da aka bashi ko kuma ka riga ka fi da zakatun fitr sai aka kawo maka zakatun fitr zaka karba tun da talaka ne kai kaga akwai hikima kenan tattare da shar'anta zakatun fitr da aka yi wannan yasa wato Abdullah bin Abbas yake gaya mana hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta yanda ya zo cikin hujjatul baliga na a shek waliyullahi tahlawi yana cewa wa inna ma wukitar bi idil fitri li ma'ani ne sa aka ce sai a ranar sallah ake ba da zakatun fitri ko kuwa kafin ranar sallah ne yasa aka ta daidaita shi da ainihin buki na idi saboda annaha tukammil qawluhu min ba, saboda a daraja wata rana ta buki wanda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya shar'anta Allah da kansa ya shar'anta a yi murna a ranar idi to idan kuwa mutum ya tashi a ranar idi ba shi da abinci kaga babu murna gare shi saboda haka yasa aka shar'anta wato akwai hikima sannan kai da zaka bada fiha ukhra lisa'imi kai da ka bada zakatul fitr din ka samu tsarkaka a wajen Allah tabaaraka ta'ala wa takmilan li sawmihim bi manzilati sunan ar-rawatib fi salati wato kamar kai sallan farilla ne sai ka bi shi da nafila idan ka ba da zakatun fitri kamar kayi azumi ramadan bayan kayi azumi ramadan sai ka bi da zakatun fitri kamar kayi sallan farilla sai ka kara da nafila saboda haka zakata fitri tana zama wato kamar ƙarin lada ne ga wanda ya riga ya azumi ga wanda ya riga ya azumi don haka karka dauka ai ana ba da zakatun fitiri ne kawai saboda a samu tsarkaka daga kurakure da ya faru cikin azumi ko da ba a samu kuskure gare ka ba yanda al-imam nawawi ya faɗa cikin sharh sahih muslim uh, juz'i na uku shafi na 50 yace wa ta'allaka man lam yujibha annaha tatuhirun wadanda suke ganin zakatun fitiri ba wajibi bane an samu suna ganin haka ba wajibi bane na'am sun yadda an shar'anta wai saboda ai an ce idan ka ba da zakatun fitri za ka samu tsarkaka. ai akwai wanda da yi laifin ba a cikin wata ramadan shi na limamun ya ce ko da ba ka da laifin zakatun fitiri ibada ce wacce take kara daukaka gare ka ta kara kusantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wala yamtani wa Allah yujada tatuhiru min az-zambi kama annaha tajibu ala man la zamba lahu kana wajaba hatta ga waliyan Allah wadanda ma ba su yi laifi ba tana zama wajibi don haka ba wai wanda ya kuskure cikin ramadan shine kawai aka shar'anta ma wato ya fitar da zakatul fitr ba don haka yasa inda mutum zai musulunta qabla ghurubi shamsi bi lahwa mutum ya musulunta a ranar karshe na watan ramadan kafin rana ta fadi zakatul fitr ta waje ba kansa wanda aka sanin malamai sun faɗi wannan da wanda ya yi azumi da wanda bai yi azumi ba zakatul fitr ta waje ba kansu mutumin da ya musulunta kafin rana ta faɗi fa inda ha ta jibu alaihi ma'a adamin ismi idan mutum ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ya jibu ma qablahu al ya jibu ma kana qablahu idan mutum ya musulunta duk zunubin da ya yi a da Allah ya gafarta mishi sai mutum ya musulunta kafin rana ta faɗi a yinin ƙarshe na ramadan kaga Allah ya gafarta mai zunubai na baya to amma kuma zakatul fitr dole sai ya baya. don haka ya nuna cewa ko da ba ka da laifi sai ka ba da zakatul fitr Ko kama annal qafara fi safari kamar yanda in mutum ya kama tafiya an shar'anta masa yayin kasuru lil mashaqqa falaw wajada man la mashaqqata alayhi falahu al-qasr tafiyar da ta zama babu wahala akai kamar yanzu ana tafiya cikin jiragen sama a motoci zamanin da ku ana tafiya ne a ƙasa ko a kan ababen hawa kamar raƙuma kasancewar yanzu an samu sauki wajen tafiya baya saukar da wannan sauki na ƙasa to haka ko da mutum bai yi laifi ba a cikin watan ramadan wannan zakatun fitiri tana nan wajiba a kan sai ya fitar da ita kuma akwai fahimta da aka samu daga tabi'ai kamar misali al-imamu sha'abi alhassan hasan al-basri wanda ibn abi shaiba ya kawo cikin al-musannaf labarin suna cewa sadaqatul fitri amman sa tajibu ala man samu wa mallam lam da wanda ya yi azumi da wanda bai yi azumi ba zakatun fitri tana waje ba a kansu idan aka samu wanda bai samu damar azumi ba saboda rashin lafiya kar a ɗauka don bai yi azumi ba ba zai fitar da zakatun fitr ba la zai fitar da wannan zakatun dole sai ya fitar da ita da wanda ya azumi da wanda bai azumi wanda an shar'anta yana iya aje azumi shi kansa sai ya bada zakatul fitr ibn al-usaymin cikin majmu'u fatawa wa rasaili a mujallar da goma sha takwas shafi na ɗari biyu da hamsin da takwas ya ce ta jibu ala kulli insanin minal na zakaran kana au unsa fagiran kana am kabira sawa'un kana fa'iman am lam yasum kama law kana musafiran wa lam yasum fa inna sadaqatal fitri talzamu wajibi ne kowane mutum matukar yana cikin musulmai ya fidda zakatul fitr ko a fitar masa namiji ko mace yaro ko babba da wanda ya azumi da wanda bai azumi ba misali matafiyi kaga an ce ya aje azumi idan mutum yana tafiya an ce ya aje azumi to da za ka yi tafiya ka aje azumi fa inna sadaqatal fitri talzamu duk da haka sai mutum ya fitar da zakatul fitr to abu na uku shine game da ƙarshen lokacin wato fitar da zakatul fitar. wanda shine inda malamai suka yi magana suna la'akari da hadisun abdullahi bin abbas wannan hadisun yana tabbatar da karshen lokacin fitar da zakatun fitir faraba rasulullahi sadakatun fitiri sadaka zakatun fitiri tuhuratan lissa'im min al-lagwi war rafafi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadakatun min as da za a tambaye ka yaushe ne karshen lokacin shi da zakatul fitri karshen lokaci shine idan an yi sallar idi lokaci ya wuce yaushe ne karshen lokacin shi da zakatul fitri sallar idi shine abin da hadisin Abdullah bin Abbas yake karanta da ya zo cikin fatawa wallatina mujallad da bakwai shafin 373 إنما يبدأ من غروب شمس شمس آخر يوم من رمضان وهو أول ليلة من شهر شوال يوشي زكاة الفطر تكي فار زما واجبي يوشي نتكي فار وجبك إذا رانا تافاد إذا رانا تافاد أين كرشي رمضان كاغا أنشيغا daren farko a watan shawwal domin idan rana ta faɗi a ranar jajibe su an fita daga ramadan an shiga daren farko na watan Shawwa, to lokacin nan zakatul fitri take zama dole akan mutum amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi izini a fita zakatul fitri kafin lokacin amma lokacin da ke zama wajibi a kanka shine idan rana ta faɗi don haka yasa ake cewa wanda ya musulunta kafin rana ta faɗi ranar jajibir zakatul fitr tana wajaba a kansa wanda ya musulunta a bayan rana ta faɗi zakatul fitr ba ta wajaba a kansa saboda ramadan bai same shi ba domin hadisin abdullahi bin umar ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ya yi umarni a fidda zakatul fitr ta dalilin azumi na ramadan la'akari da wannan hadisi ya sa malamai ke cewa farkon lokacin wajibcin fidda zakatul fitri yana tabbata idan rana ta faji wato a ƙarshen watan ramadan wa man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqat daga faduwar rana a yinin ƙarshen ramadan zuwa saukowa daga idi lokaci ya ƙari faman akharaha an waqtiha wanda duk ya jinkirta har aka dawo daga idi fakat asimatu da farko ya samu laifi a wajen Allah subhanahu wata'ala wa alaihi an ya tuba min ta'khir wajibi ne ya tuba ma Allah saboda jinkiri da yayi na nabin umarninsa wa an yukhrija halin fuqara sannan kuma dole sai ya bada wannan zakatin wannan ya zo cikin littafin al-muhalla na ibnu hazmi a mujalla na hudu shafi na 266 ibn hazm ya ce faman lam yu'addiha hatta kharaja waqtuha wanda bai bayar da zakatul fitr ba har lokacin ta ya fita shine har aka dawo daga sallar idi faqad wajaba fi zimmatihi dama can zakkan ta wajaba a kansa ta wajaba a kansa wa fi maliki liman hiya lahu tunda har lokacin fitar zakatul fitr ya same shi yana da hali amma yake fitarwa sai ya zama akwai hakkin talakawa a cikin dukiyarsa dainin da lahum saboda haka talakawa suna zai shi bashi wa haƙƙun min huquqihi suna da wani haƙƙi daga cikin haƙƙokinsu wanda yake kansa wa qad wajaba ikhrajuha min mali wa haruma alayhi infaquha fi mali haramun ne gare shi ya rike wannan haƙƙi na talakawa wanda ke cikin dukiyarsa fa wajaba alaihi ada'uha abadan saboda haka wajibi ne sai ya fi da wannan zakka har abada wajibi ne sai ya fi da shi yace wa yasqutu bi zalika haqquhum idan ya fi da zakkan to haƙƙin talakawan ya faɗi sauran haƙƙin Allah hakkin Allah shine Allah tabaraka wata'ala ya wajabta zakatul fitri ga wanda ke da hali shi kuma yana da hali ya ki fitarwa kaga kenan akwai sauran hakkin Allah a kansa wa haƙƙun haqqullahi ta'ala bi ihil alwaqta saboda ya tauya wannan lokaci la yaqdiru ala jabrihi babu abinda zai kawar da wannan laifin da ma Allah illa illa bil istighfari wan nadama sai in yayi nemi gafaran Allah yayi nadama yayi nadama yayi da na sani ya ji zafi a cikin zuciyarsa akan cewa ya saba mu umarnin Allah subhanahu wataala idan mutum ya yi nadama ya nemi gafaran Allah to haƙƙin Allah ma ya fita. kaga hakoki guda biyu ke na suke kan mai halin da ya ƙi fitar da zakatun fitr akwai haƙƙin talakawa wanda shi ba ba zai faɗi ba sai ranar da ya ba su komai yawan shekaru da ake bin mutum zakatun fitr dole sai ya fitar hakoki ne na talakawa sannan akwai haƙƙin Allah na saba ma Allah subhanahu ta'ala wanda dole sai ya yi istighfari da nadama wadanda sharuɗa ne na tuba baka cewa na tuba Allah ya yafe maka sai an samu nadama an samu istighfari waɗannan hadisai da muka karanta a cikin zakatun bayanin zakatun fitri suna tabbatar mana lokacin fitar da zakatun fitri ya kasu kashi uku yana da martabobi guda uku in ka dubi hadisai daga farkon babi zuwa ƙarshe hadisin abdullahi bin umar faraba nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri aw qala ramadan abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakatul fitri ko ya ce zakatu ramadan sannan a ƙarshen hadisin wanda yana cikin sahihul bukhari abdullahi bin umar ya ce wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn sahabbai suna ba da zakatul fitri kafin ranar sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu wannan shine matakin farko na fidda zakatul fitri matakin farko hadisin yana sahihul bukhari yana sahihul muslim hadisin abdullahi bin umar kuma akwai lafazin da ya zo cikin littafin muwatta na al-imam malik mun yi magana a kansa yana kitabu zakat babu waqti irsal zakat al-fitr hadisi na 55 an malikin an nafi maula ibn umar anna abdullah bin umar kana yab'athu bi zakat al-fitr ila alladhi tujma'u indahu Abdullahi bin umar yana tattara zakat al-fitr ya aika ma wanda shugaba ya sa ya rika hadawa abdullahi bin umar zai kai man nasa zakka din qabla al-fitr bi yawmayn aw thalathati kafin ranar sallah da kwanaki biyu ko kwanaki uku wato abdullahi bin umar yana fi da zakatul fitri tun kwanaki uku suka rage masalla ko kuma kwanaki biyu wannan lafazi ya zo cikin muwafa saboda haka yasa malamai suke amfani da wannan akan cewa babu laifi don mutum ya fitar da zakatul fitri kwanaki uku suka rage masalla ko kwanaki biyu su rage masalla tunda akwai hadisi akan kowanne kamar misali a cikin fasahar lasna mujallar tar shafin 369 wa waqtuha lailatu idil fitri ila ma qabla salati idi wa yajuzu taqdimuha bi aw lokacin da ke zama dole ka fi da zakatun fitar idan rana ta fadi a yinin ƙarshen ramadan sannan ƙarshen lokaci idan jama'a sun dawo daga iji lokaci ya kari daidai ne ka fi da zakatun fitar kwanaki uku kafin ranar sallah ko kwanaki biyu waɗannan hadisai duk sun tabbata daga abdullah bin umar ah, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mataki da biyu na fitar zakatul fitr shine idan rana ta fadi a yinin karshe na ramadan mataki na farko kwanaki biyu ko uku kafin ranar sallah mataki na biyu idan rana ta fadi a yinin karshen ramadan wanda shi ma bayani ya gabata a kansa yadda ya zo cikin kitabun ah, mubni na ibn kudama mujallar na hudu shafin gari biyu da tis'in da takwas idan rana ta fadi a yinin ƙarshen ramadan mutum ya fi da zakatul fitri shine mataki na biyu mataki na uku wanda shine na ƙarshe yawmul fitri qabla salati al wanda shine yazo cikin hadisin abdullahi bin abbas ya zo kuma cikin hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar ya tabbatar da haka hakanan kuma hadisin Abdullah ibn Abbas wanda muka karanta faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat lokacin karshe na fidda zakatul fitri shine ranar sallah a bayan alfijir ya keto mutum ya fidda zakatul fitri kafin aje sallar idi wannan shine lokacin mataki na karshe matakin farko kwanaki biyu ko uku kafin ranar sallah na biyu idan rana ta fadi a yinin karshe na ramadan na uku daga fitowar alfijir zuwa tafiya sallar idi wanda shine mataki na karshe kuma idan mutum bai fitar ba to zakkan nan ba ta fadi a kansa ba tana nan dole sai ya biya amma ba zai samu ladan wanda ya bada zakka ba sannan kuma dole ya nemi gafaran Allah subhanahu wataala akan saba umarninsa da yi